Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa da ke kan mita 200.5 zangon FM. Sai rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Ga waɗanda ke gane kuwa kuna iya sauraron mu kan alfa rediyo da ke kumasi. Har ila yau kwa iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki ke muku fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu da yanzu za ku je mu dauke da shirin a bari ya huce amma da farko ga labaran duniya. To assalamu alaikum mai saurari ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo jiya Juma'a ya jaddada cewa dole ne al'ummar duniya ta matsa lamba ma Koriya ta Arewa muddin dai ana so ta kawo ƙarshen ta nukiliya. Aiwatar da tsauraran matakai wajibi ne ga cimma wannan buri namu abinda Pompeo ya gaya manema labarai kenan. bayan jerin wasu tarurrukan gaggawa jiya juma'a a zauren majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york ya kara da cewa muddin ba a aiwatar da takunkuman ba yiwuwar koriya ta arewa ta kawo ƙarshen shirinta ta nukiliya za ta dusashe pompeo ya yi tozali da takwaran aikinsa na koriya ta kudu kan kyukan da kuma sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya kuma yi bayani ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙasar japan game da ziyarar da ya kai koriya ta arewa a farkon wannan watan lokacin da ya samu rakiyar jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley a wata babbar shari'a mai nasaba da ta'addanci wata kotu ta musamman da ke dakar babban birnin kasar senegal ta yanke hukunci ga wasu da ake zargi da kasancewa 'yan bindiga su fiye da dozin guda waɗanda za su yi fursunan kama daga na tsawon shekaru ashirin zuwa ƙasa saboda tuhumar su da goyon bayan ta'addanci da kuma samar da kayan aiki ga kungiyoyin 'yan bindiga a faɗin ƙasar ranar alhamis kotun ta yanke hukuncin kan 'yan bindiga da dama ciki har da muktar duhan da mukarrabansa da aka samu da laifin kasancewa 'yan boko haram da kungiyar alka'ida shirar maghrib adadin 'yan bindiga sha hudu aka yanke hukuncin a yayin da kuma aka wanke mutane sha biyar daga zarge-zargen da ake musu saboda rashin kwararren hujjoji waɗanda aka yanke wa hukuncin na iya ɗauka ƙara muktar duhan jagoran 'yan tawagar ta'addanci shine ya fi samun hukunci mafi tsanani na kurkukun shekaru ashirin to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yawan cin zarafin larabawa da aka yi tsakanin shekara ta 2015 da shekara ta 2016 ya rubanya adadin da hukumar bincike ta fbi ta bayyana waɗanda hakan ke nuni da irin raunin da ke tattare da ƙididdigar hukuma a daidai lokacin da ake samun karuwar laifukan nuna tsana a ƙasar a cewar wani cikakken rahoto na cibiyar laraba amurkawa da ke washington bayan nazarin bayanai daga hukumomin tsaron jihohi cibiyar ta yi kiyasin cewa an fuskanci take-taken tsanan laraba amurka har sau 79 a shekarar 2015 a maimakon guda 40 da hukumar bincike ta fbi ta bayyana da kuma sau 88 a shekara ta 2016 a maimakon 58 da aka bayyana a rahoton na hukumar ta fbi daga cikin manyan al'amura hudu da rahoton cibiyar ya yi kwatance da su akwai kashe wasu matasa laraba uku da aka yi daura da jami'ar north carolina da ke chapel hill a shekara ta 2015 mutane 17 ciki har da yara sun mutu bayan da wani jirgin yawon bude ido ya tuntsire ya kuma nitse cikin wani tafki sanadiyar wata mahaukaciyar guguwa da daren ranar alhamis a jihar missouri ta yankin tsakiyar yammacin amurka wani babban jami'in tsaro ya ce waɗanda suka mutu na da shekaru kama daga ɗaya zuwa saba'in mutane 31 ne ke cikin jirgin wanda ke tafiya bisa ruwa da kuma bisa titin mota jami'ai sun ce an ceto mutane 14 shugaba donald trump ya ta kafar twitter ya isar da saƙon ta'aziyarsa ga iyalai da kuma abokan waɗanda al'amarin ya ritsa da su 'yan majalisar tarayyar amurka na jam'iyyar democrat na kokarin ganin an tilasta ta fintar gwamnati ta bayar da ba'asi game da abin da aka tattauna yayin da shugaba donald trump da shugaban rasha vladimir putin suka gana a helsinki to sai dai ƙwararru a fannin shari'a na ganin babu yadda wannan abu zai yiwu muddin dai ba shi da kansa shugaba trump bane ya so hakan ya faru trump da putin sun gana a keɓe na tsawon sa'o'i sama da biyu a gamuwar tasu ta ranar litini a helsinki tafintoci ne kadai suka kasance da su a lokacin don haka har yanzu ba a san cikakken abin da suka tattauna ba 'yan jama'iyyar da makaradai na so ne su tilasta tafintar gwamnati marino gross ta bayar da ba'asi a gaban majalisar a yadda su kuma su 'yan republican ke watsi da hakan kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na. A bari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum mu da wannan lokacin. Barka ka dai daula ya gida na jiki da karfin ki ne da safen nan. To a yau na sha kofi ne. Eh, sai da haka. Mm, sai da eh, haka kam. Eh, mm. Tashuwar tsaken bature kenan. ne fa. <laughs> To to mu da wannan lokacin Malam mm, Usman. Haka. Yau muna da abubuwa daban-daban ko kaman yadda aka sani ranan Juma'a ne ko Alhamis. Ranar 18 ga watan nan. Ga watan nan eh an yi bikin cika shekara ɗari na marigayi Nelson Mandela eh. wanda da a ce yana raye a ranar 18 ga watan ne zai cika shekara ɗari da haihuwa a duniya amma duk eh. da Allah ya ɗauka ran shi mm, an yi bikin mm. wanda manya-manya suka haɗu wanda suka haɗa da tsohon shugaban Amurka mm. Barack Obama an gudanar da bikin ne a babban birnin Johannesburg da ke Afirka ta Kudu haka kuma kin san ah, wato ya dama ya rasu yana shekaru 95 ne a duniya Mm. goma sha 1918 aka haife shi ranar 18 ga watan da da yanzu yana nan yuli to mm. da yanzu 18 ga watan yuli 2018 ya zama kamar yadda kika ce shekara 100 mm. jama'a zuwa dan anjima usman na dauke da tarihin takaitaccen tarihin mandela inda yake bayyana mana waye mandela wane ne shi da kuma rawar da ya taka a rayuwar shi. Haka to aje ga gaishe gaishe. To kamun na garzaya shafukan mu na abota bari na karanto wani sako da aka aika mana email dinmu na mm, wajen aiki wanda sako ne da ya fito daga Yahaya don na Azare inda mm. yake cewa salam masu gabatar da shirin a bari ya huce Usman da Daula da fatan kuna lafiya. Lafiya lau alaikum salam. To muna cikin koshin lafiya malam mm. Yahaya. Mun gode. Mun gode sosai inda yake cewa gaisuwa ta zuwa ga Prince Tasi Ibn Abdullah Azare da Shehu Adamu Rijau da Zainab Barista Chole Maskandare da kuma yawala sani ta kai. Mm, jihar Kano kenan. Gari ne a Kano kenan ta kai? Eh gari ne a Kano har aboki gari ne Isa ta kai. Aha ah, ba to ba. Mm. Ka san Kano ne makaranta amma ban taba jin wannan sunan garin ba. Sai a hankali. Ai dake Kano na da girma akwai fadi. Tumbin giwa. Mm. Ko da me ka zo an fika kana wanda bu. Yawwa sun sayar sun sayar sun yi kyauta da shi. Eh wannan su Usman kenan. Hannu nuna gaisuwa kafa na gaisuwa. To sai sakon shi na ƙarshe ce gaisuwa alheri zuwa ga barista Hassan Chole Maskandare da fatan duk suna cikin koshin lafiya. To mun gode malam Yahaya. Hmm. To bari na garzaya shafin mu na Facebook domin mika sakon gaisuwar mu na Abari ya huce. Hmm. Gaisuwan fatan alherin Abari ya huce zuwa ga Abubakar Ahmad tare da Abdullahi S Idris. Fatan alherin mu na Abari ya huce zuwa ga Musa Ahmadu Chole Kabanga, Allah sa na faɗi wannan sunan daidai. Gaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Lawal Aminu tare da Sa'adatu Ahmad Sa'i da kuma Muhammad Salisu. Fatan alherin na a bari ya huce zuwa ga Nafiu Ibrahim tare da Muktar Muhammad da Adamu Deko Nasara. Gaisuwan a bari ya huce zuwa ga Bashir M. Hassan Rijau tare da Abdullahi Usman Keku da kuma Yusuf M. Ramadan mai gombawa. Gaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Bulama Bukar tare da Faisal Lawal da Fahad Shu'aibu Tima da kuma Usman Lawal Fatan alherin bari ya huce zuwa ga Bashir Bafu da kuma Umar Adamu da Ibrahim Ma'azu Ibrahim. Gaisuwan fatan alherin bari ya huce zuwa ga Sani Haruna Hanza Zaria sai kuma Murtala Garba tare da Aliyu Isa Tahir. Gaisuwan fatan alherin bari ya huce zuwa ga Mahmud Ishaq da Alhaji Bala Tudun Wada Jambil. Fatan alherin bari ya huce zuwa ga Muhammad Ciza da Malam Sani Ibin Husaini sai da ƙarshe takardar da ke hannu na fatan alherin zuwa ga shu'aibu s fada da Shehu Bashir Fulani. Gaison fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Ayuba Dan Marka tare da Aminu Kano Mai da Garko da kuma Nura Abubakar da Musbahu Umar Kardi da Hassan Sarki da fatan kun tashi cikin koshin lafiya. To Allah ya sa da fatan kuma sun ji. Mm. Eh to ni ma bari dan leka sakonnin da aka aiko mana ta hanyar email. Isu Dila Faki ya aiko da sakon fatan alheri ga masu gabatar da wannan shiri na a bari ya huce sannan ya ce da Allah ku isar min da sakon gaisuwa ta zuwa ga alhaji bashir faki da gamban alaska Paki da yakubu izi faki da kuma murtala dan faki da al'ummar garin fakin jihar kaduna baki daya da kuma al'ummar hausawa mazauna garin oladi a jihar oshun baki dayansu sai gaisuwar fatan alherin abari ya huce daga atahiro hashimu garin yarima karamar hukumar gosal a taraba ya ce gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku ya ce a gaisar min da mutane kamar haka ahmed babaile rediyo jalingo sai kuma goga ishiyaka waziri da kuma yusuf mai raƙumi ɗan kanda kaduna sai kuma ishiyaka mai goro wuryo gasol a jihar taraba sai kuma mun kai la jirgi wuro jam gasol da kuma gurgu mai rariya garba shedi bali to malam usman bali ne fa Oh bali. Eh, to da ka kika sani. Jihar Taraba ka san can yi bautan ƙasa na. Oh to shi kenan. Kuma akwai yaya ta take aure a na ajiye makamun. <laughs> To sai kuma sakon gaisuwar Salifu Zakari ya ce dubin gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku Ahmad Kabara da Dole Salim. Da fatan na sami ku cikin ƙoshin lafiya. Saƙon ka ya sami mu cikin ƙoshin lafiya. Eh, kai ma muna fata ta ka sami mu cikin ƙoshin lafiyan da kanka. Mm. Sai kuma kamar yadda aka saba a bamu dama yau za mu yi amfani da ita ina gaishe da 'yan uwana da aminan arziki kamar su Adamu Aliyu Gulle da Adam A. Adam Gashuwa da kuma Mutari Isufu da ke Maradi da Adamu Shamuwa mai dawaki a Shikal sai kuma Abdulaziz alasan mai shago a bakin tashar gidan Ramji da fatan za su ji haka kuma ba zan manta da abbasidi mai gilas ba a bakin tashar gidan Ramji a ƙarshe da jadiwan zam a tambarawa mm. to sakon zakari salifu gidan ramji kenan daga jamhuriyar nijar da fatan kuma duk suna cikin koshin lafiya kuma sun ji kun kun gaza kowace hancin lanshe na shi ya ci gaban lalayin kuka ya wani ya Allah da mini kun izani kun ga zahidan. shata nasa 'yan sanda suka daure shi to gashi an sake shi ina kuka wayo ni Allah dan ni kun saka ni kun ke kun mutane hawa mai duwa ma ka ni kai wayo kun saka ni kun ga za tsani. Hawa mai tuwa ma Ko kai ni can gale shi in mai tuba, tsohon makaɗi ne. Mai shata idan na je wurin shi na mai tuba, ƙila gobe ya himan can shekara hudun watakil in ci o. Wayoniya Allah, kun saka ni kun ga za ne lumbu-lumbu da kai-kai. Hawa mai tuwa matalla. Kun sa ne jijiya ba kun fi san ba. Hawa mai tuwa matalla. Da ya hanji yara sun wanki. Kowa su tura ta yi, tsaf sai ya ta zaton yan birni ne. can sai kaga ya ruga a guje sai ya gare su yana kuka yoni a Allah don minni kun saka ne kun ke kun sami. Bawa mai tuwa ma ta Yoni ya Allah don minni kun iza ne kun ke kun sami. Bawa mai tuwa ma ta Ko kuɗin ajiya bai samu ba. arfi arfi ta mashi aikinta. Atti ne ke ta faɗa gagga sun yi yunguma za su yi kaye. Wata ƙalama ya ƙanwansu sai ta laɓo ta ɗauke kawai da ta ɗauki kowane juna a shi sun tafi sun kwance. Ba wa mai ba waga ya kalama sai ta yi tsaye kaji ita ce ta kada su kun saka ne kun gaza ta mini bawa mai tuwa matan lado kowace kudin lance na shi ne kowace hancin lance na shi ya ci ga wani lalayin kuka wani ya Allah

zake shi ina kuka Waya wani ya Allah dan ni ya kun saka ni kun ke kun mota wa mai duwa ba ka da kai waya ni ya Allah dan ni ya kun saka ni kun ga za To mu da dawowa daga shakatawa da fatan kuma an ji daɗin wannan waka. To jama'a kamar yadda muka gaya muku daga farko za mu saka muku tarihin da Usman ya bada a takaice na waye Nelson hmm. Mandela to ku biyo mu ku saurara waye wannan gwarzon wani rawa ya taka a rayuwarsa. Ana fi Rolilala ɗan kabilar madiba a ƙauyen mezo da ke gabashin cape a ranar 18 ga watan yulin shekara 1918 sunan mahaifiyarsa na naskeni mahaifinsa kuma nkosi mandela wanda yake a matsayin babban mashawarcin sarkin al'ummar thimbo wanda kuma mahaifin nasa ya rasu a lokacin mandela yana shekaru goma sha biyu a duniya inda kuma daga nan masarautar da mahaifinsa ya yi aiki suka ɗauke shi a matsayin ɗan gida tare da renansa sannan tun rolilala yana yaro bisa ga labarin jarumtakar magabata yake da sha'awar ba da tasa gudunmawar da za ta kawo 'yanci ga al'ummarsa game da bautar da ake musu ya yi makarantar firamare a owonu inda malamarsa miss dingyane ta ba shi suna nelson kasancewar al'adar makarantar ce ba wa yara ko kuma ɗalibai sunan mabiya addinin kirista, wato sunan kiristoci ya yi karatunsa na karamar sakandare a clarkberry boarding institute daga nan kuma ya kammala sakandarensa a wata fitacciyar makarantar sakandare wadda aka fi sani da wesleyan secondary school mafiya yawancin manyan mutane kuma a kasar ita suka yi ya shiga jami'a mai suna University College of Fort Harry don yin digirinsa karami wato ma'ana kamar diploma kenan. Amma kuma sai dai kashi bai samu karasawa ba sakamakon korarsa da aka yi bayan an kama shi da laifin zanga-zanga a cikin ɗalibai. Bayan ya dawo gida ne sakamakon wannan kora abin ya ɓata wa sarkin masarautar Hakizeweni rai sosai wanda hakan ya sa ya shirya aurar da Nelson Mandela tare da wani abokin wasansa Justice. To amma sai dai kawai aka ga matasan sun tsere zuwa birnin Johannesburg a shekarar 1941 inda Mandela ya fara aiki a matsayin mai tsaron wata mahakar ma'adanai. To amma bayan haduwarsa da wani dillalin gidaje Walter Sisulu sai ya gabatar da shi ga wata ma'aikatar lauyoyi masu zaman kansu mai suna Witkin Elderman Sidilski. Daga baya Nelson ya koma jami'ar da aka kore shi a baya inda ya kammala karatun diplomarsa a fannin aikin lauya a shekarar 1943. Daga nan kuma ya sake wucewa wata jami'ar mai suna Witwatersrand ya kuma nemi yin karatu akan aikin lauya amma sai dai nan ma kash bai gama ba saboda tsananin talaucin da yake damun mutane a wannan lokacin musamman shi haka ya haƙura a shekarar 1952 ya kuma fara karatun jami'ar london jim kaɗan bayan da aka ɗaure shi a gidan yari a sakamakon kama shi da aka yi a shekara 1962 irin karatun nan da ake yi daga nesa amma bai samu kammalawa ba sai kuma daga baya ya sami kammala karatunsa daga gidan yari din a jami'ar afirka ta kudu ya kuma kammala karatun aikin lauya ya kuma kammala gab da 'yan watanni da suka rage masa ya bar gidan wakafi a shekarar 1989 ya kammala inda kuma ya karanci aikin lauyan. Nelson Mandela ya yi aure da abokiyar wasan walta wanda suka haɗu din nan a baya mai suna Evelyn Mays wace kuma ma'aikaciyar jinya ce har suna da 'ya'ya maza guda biyu Thembi da Makagatho sai kuma mata guda biyu inda tuntuni suka rasu tun suna jarirai Auren su ya mutu a shekara 1958 daga baya ya auri wata ma'aikaciyar taimakon al'umma mai suna winnie madikizela a shekara 1958 din amma suka rabu a shekara 1996 bayan sun haifi 'ya'ya mata guda biyu zinani da zindisiwa dan talikin ya tsunduma a cikin harkar siyasa tun a shekara 1942 inda ya shiga jam'iyyar african national congress a shekara 1944 inda kuma ya taimaka suka kafa reshen gwagwarmayar matasa a ƙarƙashin jam'iyyar jam'iyyar ta anc tun bayan gagarumin kamun da aka fara yi wa mandela a ranar biyar ga watan disambar 1955 wanda 'yan sandan mulkin mallaka suka kai samame aka kuma kakkame su amma dai daga baya an sake shi a ranar 29 ga watan maris din shekarar 1961 tun bayan wannan lokaci yake ta fama da kame da ɗauri har dai daga ƙarshe ta kai ga yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan maza bayan tuhumarsa da laifin barin ƙasa da kuma yi wa 'yan mulkin mallaka bore tare da ingiza mai kan turuwa ga ma'aikatan gwamnati da masu zaman kansu domin bijirewa tsarin mulkin mallaka wanda yake nuna wariya ga launin fata daga ƙarshe dai an saki nelson mandela daga gidan yari a ranar 11 ga watan fabrairun 1990 aka kuma zaɓe shi shugaban afirka ta kudu a shekarar 1991 sannan wa'adin mulki ɗaya rak ya kuma sauka akan karagar ba tare da amincewa da shawarorin da ake bashi na sake tsayawa wa'adi na biyu ba a ranar 27 ga watan afrilun shekarar 1994 ya sami gagarumar lambar yabon nan ta zaman lafiya ta duniya da aka fi sani da nobel peace prize ya kuma rasu a ranar 5 ga watan disambar shekarar 2013 duka-duka nan shirin ya kammala sai mu sallama da masu sauraro saboda lokaci ba zai bar mu da fatan shugabannin Afirka daula za su yi ta koyi da irin wannan halin wannan gwarzo kan mm. sosai don aka yi koyi da shi za a cimma abubuwa sosai da dama. Haka yake. Allah ya ba su ikon yin koyi da su. Amin amin to yanzu kan amadadin. Daula Salim daga nan birnin Washington. Usman Ahmad Kabari ne yake cewa mu zama lafiya sai wani makon Allah ya kai mu. Ina kiran jama'a ku ba ni sa kasar mu zamu mu duba. madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka ni nazir ahmad hausawa ke cewa a huta lafiya.